Ah, muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu damar haduwa wannan majalisi a cikin wannan makaranta domin ci gaba da karatu ko ce daura na wannan littafi wanda muka yi alƙawarin cewa za mu zo mu karanta wannan littafi kasancewar littafi ne wanda ba da yawa muna so mu karanta shi domin amfanin ɗaliban mu musamman karan wannan littafi sunansa na nadija wato a ce ninannun 'ya'yan itace fi ilmar asirin musulma a cikin cikin mace musulma wannan littafi an rubuta shi ne lilmadarisar ibtidaiya domin makarantun na islamiyya na farko-farko kuma littafi yana da tsarin su'al wa jawab mawallafin wannan littafi shi shine abi zakariya ahmad ibn abi bakar al mustafa shine mawallafin wannan littafi bayan da malam ya yi mukaddima ah, kai tsaye za mu shiga wannan littafi domin amfana da abin da ke cikinsa muna roƙon Allah hana ruwa ta'ala ya yi mana jagora shige mana gaba a cikin karatu wannan littafi kamar da na ambata muku littafin yana da tsari na su'ada wa jawab malai ce fasalun fi ma ya zuba alal mukallafati wato fasalin da zai magana akan abin da ke wajaba ga mace wadda take mukallafa me ke ce mukallafa yake su'ala tambaya man mukallafa wace ce ake kira mace mukallafa jawab ansa hiya almar'atu albaligha ita ce mace wadda ke ta balaga sare tambaya ma za yi urafu buluguha da menene ake gane cewa mace ta balaga jawab ansa wa yi urafu bulugun nisa'i bil ashiya al atiya malaci ana gane balagar mace da wasu abubuwan da za su na ɗaya buluguha tis asinin in ta kai shekara tara idan mace ta kai shekara tara ana iya gane ya shekara tara ana isa mutu da tabbanar ba abin mamaki ba shekara tara musamman Yan an lura da wasu ƙasashe yanayin ƙasarsu da yanayin abincinsu da za ka samu sai ka ga 'yan shekara tana ta bala'i kuma na ba abin mamaki ba ne na ta abu na biyu wanda ake gane balagar mace da shi shine alintila mafarki. idan mace ta fara mafarki, to ana iya gane cewa ta balaga da wannan na uku damun haidi jinin haila bi an tarahu aswada ta yadda za ka ga jinin baki ta'aluhu sufra kalar wato ɗorawa-ɗorawa tana tasowa tana shiga a cikinsa wato kalar fata tana tana a cikin wannan bakin kenan jinin ba baki ne gau ba a baki ne wanda yake da wato kalar fatsa-fatsa tana ɗaukakowa a cikinsa wannan su ne alamomi daga cikin alamomi na balagar mace wanda za a kiranta mukallafa ba su kaɗai ba ne akwai fitowar gashin hammata da na mara akwai hitowar mamma da sauransu wayanda da an ga irin wannan ga yarinya to alama ce daga cikin alamomin balagan mace kuma daga wannan lokacin ya kamata a tashi tsaye a kula da addininta galibi mu na nan cikin gida sun kai mudun da ya kamata mu kula da su a cikin addini muna wani yau yarinya sai da shekara goma cikin gida ba a damar sallata ba ne dai iya abin da nake gani a ido na ina ganin cikin gidajen ku yan shekara goma yan mata ma ba a damar su sallah wannan ya haifar da a makarantun ne in mun koma muna shan wahalhalu saboda iyaye sun yi kulawa da tarbiyyar ɗiyansu wajen nuna musu muhimmancin sallah Allah ya samu dace malaji sa'ala tambaya ma hiya ta ta tajibu 'alayha min a ahkamil ibada to idan mace ta balaga waɗanne abubuwa da suke wajaba gare ta na hukunce hukuncen ibada malaji jawab ansa ويجب عليها Jamiu التكاليف dukkan wasu abubuwa da aka kallafa aka tilasta ma ɗan shekara 60 to sun ɗoru a kanta dukan jami'u takalif abubuwan da Allah ya kallafa sun hauyan mutum min ha daga cikinsu akwai asalatu sallah da zaran mace ta kai irin wannan manzalin to wajibi ne a kula da sallarta domin sallah ta zama wajibi gare ta wasawun akwai azumi wa da zalika da wani wannan da yawa yan gungun na ɗayan munanan cikin gidaje wasu ma sun balaga amma ba a damu da su yi azumi ba saboda haka wannan abubuwan rashin kula da waɗanda abubuwa mun kuwaye muna da namu ne kuma kullum abinda muke ta faɗa kuwaye mata su suka fi kowa cancantar su kula da addinin ɗiyarsu mazansu da mata saboda su ne suke tare da su koyaushe kuma maza mazaje yau galibi wa wahalhalun duniya neman abin da an ka ya ishe su babu tunanin ka kula da ɗafi waɗanda Allah ya taimaka. Malaiki su'ali tambaya, hal hunaka farqun baina ma yajibu alaiha wa ma yajibu ala rijal ala ala rijal yace ko akwai bambanci tsakanin abin da ya jaba ga mace balagagga wa ma yajibu ala rijal da abin da ya waje ga mazaje balagaggu jawab ansa malaki wa laysa hunaka farko babu wani bambanci fi ma yaji ala rijal cikin abin da ke waje ba akan mazaje balagaggu wanne sa'i da mata illa bi ba'dil masa'il sai dai a cikin wasu 'yan mas'aloli wasu 'yan abubuwa sa'ad tambaya har tazkura lana ba'daha ko zaka ammata mana sashen wasu abubuwan da suke da bambanci tsakanin balagaggen namiji da balagaggar mace jawab ansa wa min ha daga cikin su as-salatu akwai sallah wa siyamu da azumi fala tajibu alaiha salatul juma'a ke da sallar juma'a ba ta waje ba ga mace wala ya yajuzu laha ta tadawwu'i kuma baya halatta ga mace ta yi azumin tadawwu'i wa zawjuha haziru mijin tana zaune gida illa bi iznihi in ba shi ya fata izini ba dan ba ta nemi yarda ce ba yana nan zaune gida ba ta dama sai azumin da sai da yake to kun ga nan sun sha bamban da namiji don shi namiji bai jira umarnin kowa wajen yin ibadar azu sannan namiji zai yi wa ake an ɗauke masa juma'a juma'a wajibi ta da shi to nan suna daga cikin wuraren da suka sha bamban tsakanin balagaggen namiji da balagaggen mace su'ala tambaya hal juzu da salatu was-sawmu fi waqti malaji shir hal ta juzu da hafsalatu shin ko sallah tana halatta ga mace wa mu da azumi fi wakati haidati ha lokacin da take haila shi in mace na haila ya halatta sai sallah jawab ansa wala yajuzu laha salatu baya halatta ga mace in tana haila sai sallah Wa wasu kuma baya halatta sai azumi fi waqati ha a lokacin da take jinin haida a ta dahura sai ta samu sarki kenan yin sallah ga mai haida koyan azumi ga mai haida tafarin ko na zila haramun haramun ne mace ta yi azumi tana jinin haida haramun ne mace ta yi sallah tana jinin haida, ko da da niyyar wai ta kada a gane tana yi laifina to yan an gane tana yi shi annu wani abin kunya ne wani abu ne da bai da tarihi tarihin haida tana da kyau kuma arziki daga ɗaya mace ake tana haida mun karanta da ku a cikin littafin da ke magana akan hukuncin haida da hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa mata ya haila. Sa'ad tambaya, hal yaji ba ala ya jama'a, shin yana halatta ga mace ta halarci sallar jam'i inda salatu lokacin sallah? Mala yake jawab ansa. wala tujibu alaiha salatul jama'a baya halatta ga mace ta je sallar jam'i wa salatu ha fi ha afdal sallar ta cikin gida shine yake to kuma nan ana magana ne akan abin da yake da shi. shine da ya sallar ta gidanta cikin ɗakinta to amma ina hukuncin ta kai masallaci ta yi sallah cikin jam'i ko ba a cewa ta aikata haramu ba a cewa don annabi da kai da yake kada ku da mata zuwa masallatai ya amma in ana maganar kuma to menene hikimomi da sirrin zuwa mace masallaci akwai zuwan ba haramun ba masu tana iya kama kanta tana iya sa musulunci in za ta iya wannan ba haramun ba ne an gane amma dai ta sani yin sallata cikin gida ya ji mata sai dai mun yi magana irin sallar tarawihi wanda ake cikin azumi ita kan tana da ƙarni ƙwarai da gaske wanda ake so mace ta halarci masallaci da yi tare da jama'a saboda bambancin da ke cikin yin cikin gida ita sallar tarawih to kun kuma yanzu a tarawih tare da isha'i idan mutum na so sai tarawih to za ku je masallaci ne ta isha'i da aka gama isha'i da ita sannan ai tarawih wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma kada wani ya ɗauka kamar wannan ya rusa shi ne abin da yasa ake cewa haramun ne mata su je masallaci lura da ba su iya kiyaye ƙa'idodin shari'a yanzu ko zuwa makaranta in ba a ɗaukar mataki in ka gaida da mata kai ta zuwa makaranta sai ka yakar da su wai na ga zuwa masallaci amma dai in mace na iya ya tatar musulunci kuma da yardan mijinta kuma ta kama kanta to ba a sha haramun ne don ta kai masallaci sallah Zahar, ko la'asar ko magariba ko isha'i سؤال تنبيه هل على wa أذان shin ko akwai kiran sallah da ikama ga mata in za su yi sallah shin mata in za su yi sallah sai sun yi ikama kuma sai sun yi kiran sallah malaki jawab ansa وليس على a أذان kiran sallah bai kasance ga mace ba idan mace in za ta yi sallah ba sai ta yi kiran sallah amma in ya zama na wannan masallaci ne wanda mata ka taruwa suna sallah wani ana iya samun namiji ya musu kiran sallah amma in babu wannan ba a cewa musu ta yi kiran sallah Wani walaisa ala a azanu kiran sallah bai kasance ga mata ba wasu da kiran sallah wajibi ne a masallacin da ake hamsu salawat to ba wajibi na musu ta kiran sallah wala iqamatu haka nan iqama ba wajibi ne ga mace in za ta yi sallah ta yi iqama ba Sun salata a cikin sallah wa in azzana wa kamna ما wasi'un وإن ce إذا in azzara idan وأقمنا وما ta yi kiran sallah wa kamna kuma sai ta eh in dai ba su za ta riƙa ta rari sai kiran sallah idan za su sallah suna ɗan da yawa makaranta golden school sai aka samu wata da daji da ya kira cikin da suna da masallatai yau cikin hospital sai an ka samu ta ya kira eh sannan an ka samu in sun samu ne kyawu a sa da miji shi musu kiran sallah namiji ya musu limanci to akwai inda ake jin tsoron shigowar namiji wuri za ka isko matan suka sallar su suka kiran sallah to an koma wani ƙauli da malamai ya halatta haka ya dai abinda malamai suka ce kada mace ta shiga gaba irin wanda nima mai shiga gaba idan ta daidaita da sauyi tare da mata ya kwanta ya dai kawai komi ba sai na aikin sallah ba su komi sai kayi don muna tare eh, don haka a wurin wasu malamai in ta kiran sallah ya a wurin wasu malamai na ganin a mace ba ta kiran sallah eh. Allah ya samu dace su'al tambaya hal yajibu 'ala al-mar'ati an tastura jami'a jasadiha shin wajibi ne ga mace ta suturta dukkanin jikinta jawab ansa wajibu 'ala al-mar'ati wajibi ne ga mace an tastura jami'a jasadiha ta suturta dukkanin jikinta fi salati a cikin sallah wa gairiha da ma wani sallah to yawan mun kalle da wuce sallolinku da yawan gaskiya akwai gyara domin za ka wasu suna sallah ko su wasu wurare da gyale ga lokacin sallah ya ko dai a ce a aro ko kuma a daina sallah ya akwai inda babu na haka nan za a yi da gyalin to kun jiya akwai masu yi da gyali to ba su da sallah eh kuna kun ji kuma akwai masu yin sallah da wani siket mai sabuwa wanda duk yoyin mace ƙawahunta ƙaurinta ana ganin su kun gaba ta da sallah to kun san yau mun shigo wani yanayi na jahilci ya ba mai al'umma yau jahilci an malam an ne da malami yau shi a jahilci Damar duk an faɗa lokaci da nan tare za a waye gari malami ya dawo shi a jahilci jahilci ya dawo shi an malam to wannan lokacin kusan mun cin murya dai kuna ganin kowa wa a fiye kai eh Allah ya sa mu gane da haka mala yace waya jibu alal mar'ati wajibi ne ga mace an tasura jami'a jasadiha ta suturta dukkanin jikinta bi salata a cikin sallah wa ha da ma wannan sallah illa alwajha wal kaffayn banda fuska da tahuna fuska da tahuna ba su taru da shi ba kun gane amma ko shi wasu malamai sun kace a cikin sallah ne abba wajibi ta suturce huskarta da kafuna in waje ne za ta wani wuri kamar yadda muke da ku aka to dole ki bai huskarki akwai malaman da adda wannan fahimta akwai malaman da suka ce a ba dole ne mace ta riya huskarta ba in dai ko da ba sallah za ta yi da wata huska ba a kiranta al'aura wasu suka ce ai ana maganar ma al'aura babu kamar huska domin in ana so a gane mace mai kyau ce ko mara kyau da huska ta aka gane suka ce saboda haka huska ita ta komi cancanta mace ta koyi da haka kuma kawai da yawan malamai a kuma su wannan fahimta ba su yarda da mace ta ba tare da ta tasa niƙali ba amma akwai malaman da a ganin mace ko da ba ta sa niƙali ba sa niƙali ba wajibi ba sai dai in tana gudun shiga wani wuri inda take gudun wasu maza su fitinu da ita ko in ta fitinar da wasu maza sai ta sa niƙalin ta don ta taimake su Allah ya samu gani. Wannan mun kawo ƙarshen wannan fasalin daga nan sai fasali na gaba malai ce fasalun fi auratul mar'ati fasalin da zai mana bayani game da al'auran mace wato wannan littafin da kuke gani kamar kun iya akwai ɗiyanku masu tasu wanda kamata a ce kowace da cikin ta samu ɗaliba ko da guda goma da sai littafin nan kwafi goma ta sayar musu su zauna ta karance musu wannan littafin littafi ne da yake da alaƙa galibi da ƙananan yara amma har da manya abinda a ciki wasu ba su bar shi ƙananan ɗalibai masu tasowa akwai buƙatar a karanta da su wannan littafin yace su'al tambaya ma hadda auratul ma'at menene haddi na al'aurar mace yace jawab ansa wa auratul mar'ati al'auran mace shine jami'u da sabiya duk jikinta ma adal wajahi wal kaffaini banda fuska da sabuna ijma hukunjiya duk inda za ki saki na jiki in dai ba fuska da tahin kawace ba to ko nan hannu haram hannun kuma ya anka mai kwalle aka sa mai bijin ko islamiyya an ka zo wurin yi kowa malam littafi to sai dai hannun a sa mai safa ko kuma cikin hijabi za ki miƙa malam littafi don malam ba uban ki ba malam malam yana iya auren mutsar ba ki da aure to tun da ku akwai halitta aure tsakanin ku to ba daidai na mana ya ga wannan bijitin da kika ga hannu balle na tsawa wasu makarantun nan da babu tarbiyya za a ga masu tafi ta yi zaune kamar yadda kuka zauna ina kami tsawawu in ta sami duk duka hannun da kawai yadda kuke so ku ɗauki malamai ba su kai can ba malamai ba mala'iku ba ne malamai ba mala'iku na ba malamai ba ba a sumayye na ba malamai mutane ne irin don ga sunan suna da mata suna da tsaya suna da mata suna da tsaya to ashe ko dole ki kama kai duk wani abin da zaki wanda zai saki zure ma malami shedan ya shigo tsakanin ku ya kamata ki bude wannan kafa kuna ganin abubuwan da ka ruwa na fitattunu da wasu malamai ka wada wani lokaci lahinku ne mata lahinku da sama da haka dole ku tahi tsaye ku taimake su in za ana duk inda za ana a sa sutura kwarai a rufe amma yau duk ga kuna hijabai ga naku galibi waɗanda na zuwa islamiyya akwai na yawon gari da yawan kuma su imani ku da aka ganin kamar kuna adda dama dama ku da kun Allah eh ku da kun Allah amma dukkanin ku nan munafici kucewa Allah da yawa me munafici in za ana islamiyya a sa hijabin fare amma cikin gari a yahon jami ko in za ana islamiyya a sa hijabi mai duhu mai rufe ko ina amma in za ana cikin gari a sa shogilas ko babu shi to ga sunan wallahi ku shiga taitayin ku dau mataki wayannan hijabayyar da kuwa gani ga 'yan duniya suna rudakku su daina rudakku ki zauna ki kwalliya shari'a ba ta hana ki kwalliya ba ki zauna cikin ado cikin gidan mijin ko in ki koma gidan uwayen in ki shiga gidan uwayen ki kwalliya ki ado kuma gidan uwayen ki dan wasu gidan uwayen ki ba su kulli ba su da ka'idar uwa ne su uwa gidan ba sai ya ɗau mataki ba to har da gidan wuce sai zauna da hijabi tunda ba daidai na ba a ce kai gidanku a ce ga wani zai faɗo a cikin ne wa uwayenku wanki ko mai musu wata hidima da isko ki daga ce kawai sallamun lanki shedan na shigowa kuma da haka wala ta kun Allah ya kare don haka nan kun ji abin da malam ke magana yace wa auratul mar'atu jami'u jasadiha ko ba shi kai wa ga magana duk malaman musulunci sai wa ga magana duk jikin mace duk da hijabi kissa ana ganin a kan wanda kissa ana gane zanen a kan ba hijabi ba ne shi ma a kan wanda balle wanda zai yi ta a kan an gane shi yasa wayan da cewa wai wanga zane da aka lulluɓa na a kan wa wanda aka aza haka a lulluɓa wai a ce mai wani jaji wani ya ƙarya ta su da masu ɗauka irin wannan abin na lullubi wanda mutanen galibi mutanen ƙasar abin ga eh wanda ne su eh eh suna baya din nan aka yawa eh mutanen Sudan da sauran tun da ƙa'idar hijabi dole sai ya zan bai matse ma da jiki ba abin ga in kai yawa shi matse ma da yi. da haka kullum abin da muke cewa da yawan mata a yanzu sun gaza gane wani aka ce mai jabi ko kuma sun san abin da ake ce mai jabi amma ba su son su yi aiki da shi saboda ni saboda biyar son zuciyarsu Allah ya kare saboda haka da zarar son zuciya ya biyo to dole a samu son rai dole abubuwa su lalace Allah kai bana mafita yanzu mun ji wannan fasali da ya magana akan al'auran mace sai mana yake fasalin wannan fasali na zai mana bayanin fi ma yuzu'ul mar'ati min al-libas fi abin da ke isuwan mace na sutura a cikin sallah in mace za ta sallah wace irin sutura ya kamata ta sa in za ta yi sallah to za mu ji wace irin sura ce ya kamata ki sa in za ki sallah yace su'al tambaya ma yuzu'ul mar'atu min al-libas fi salah menene ke isuwar mace na sutura a cikin sallah ya ce wa yi juzi'ul mar'ati yana isuwar mace wato dir'ul Jalabiya mai kauri shi ne zir'un riga wa himaru da marhin kai na sama da jaji ke nuku inda sarati in za ta yi sallah idza kana dirku sabiga in dai riga ta zama mai cikakken saka mai kauri ba da sharara ba To ma su rigar da aka kwana da ita ita suka tsokar wai ita sallah sannan a ɗauko hijabi amma in ya zama na rigar ko da wace ita in hijabi tun daga sama a ƙasa yana ruhewa to mace ko bata sa komai cikin jikin da mace yi sallah sallah ta yi kun fahimta eh abinda ake so in dai sutura kwarai ake magana wanda ya kamata mace ta rike ta a matsayin sutura kuma suturan mata mu ne nai ba suturan mata ba kai ba to ki tabbata kina da jallabi to da an kai miki tun daga wuyanki har ƙasa ko ta haya ta kai rigar nan ta rure miki har duga duganki bangaren riga ce sannan shi ɗauko hijabi wanda in kista tun daga sama har zuwa gwiwarki ya kawo miki to alhamdulillah ba lalle na ba in kesa hijabi in kesa jallabiya tun daga wuyanki har ƙasa kuma jallabiya na ba mai ado ba wadda ba ta da wani design to sai kisa hijabi ya kawo miki daidai cinyoyin yaudai da nake cinye shi to ai sabewa za su yi da jallabiya ko yanzu ko ta yi a cikai, sai dai a ga kawai mutum mutumi don ke game da tuwaye bai nuna wata sura ta jiki wani ya ta sutura mace mumina kuma tun da Allah ya azurta kuna karatu kuna zuwa makaranta kun fahimci karatu ita ya kamata ku mai suwa sutura ku ta zuwa ganin likita ta zuwa wurin jiki ta zuwa islamiyya ta zuwa duk inda za kuna saboda wanda a san wanda kowa gani mai tsada wallahi halaka kuɗi zaɓe wannan a asan mai tsada kamata a cikin aje ta ɗaya cikin gida ko kuma in za kina gidan uwayenki ki dunkula da ki sa jinka in ki sai gidan uwayenki ɗauko wannan san wasu. sufa wanda mijin ke sai ki sa shi ta ganda ka cikin gida awa yanka shiga shi abin kira ta rika sura kwaye in za ki tasowa kuma sai ki nada abinci sai ki tasowa ki ta yi zuwa waje shi ke kusan iyaye ba su su zirin ganin mace haka duk da kwalliya wa ga abba ki ta ga kwaye nan wajen wancan nisa zai kawo mai ta kaba ko ba haka ba ne to ba su gane addini ba ne su ba san cewa in za a fita ba a kwalliya ba kuma irin wannan hita da kuma gaiwa muna yi idan sun jawo mana duk irin waɗanda hita sunu da mutu ciki yau kuna ji ko shekaran jiya na ga wata a social media ta yi program irin haɗarin yanda zinan mata aure kan zama ruwan dare yau zinan matan aure ta zama ruwan dare wasu kwaɗai neman abin duniya ga su sun jira mazajen talakawa su ko suna son sa abin duniya dole sai ta sa irin takalman da wanda ka sa dole sai ta tuka mota wasu shi aka yayi yanzu a argungu duk wanda ka gani mijinta ya gaza sai masa mota ko bin santa shi inda yana da yanzu su ba da mahammi da duk ba a sau tunda ba a sai musu motoci suka tuka eh ita ba ta sai a a ya za ki ba ta tuka ba da da ra'ayi in tana da ra'ayi ya za ta tuka eh kuma sannan ba ra'ayi mijin suna fahimta ko ba ra'ayi sai ya ba ta da ra'ayi kun ne ita ba ta da ra'ayi ku ta huta? ai tuka mota wahala na ga sa gyara da ku tarbe su da adadi ai tuka mota wahala aiki ko mai hadari mai wahala in yau kana tuka mota ko ina naka aiki idanun ka aiki su kai kunnan ka aiki ne kai kwakwalwar ka aiki ta kai in kai wajen ta aje mota kai ce ga matsaloli da yawa muna gani na ta inda na zama kai game da masu cikin daji su tsaya mota ta tsaya maka kana neman agaji don Allah ya maka mu eh kun gane ku saboda haka ya zama tilas gare mu mu kula da irin waɗannan ababe ni ba ina suka ba ko jirgin sama mutum ka ce mata sai ya ce mata amma dai a ladarsu da ladabi na musulunci kun gane a da ladabi da musulunci kuma mota kada ta zama wani abin yawon mafamta abin yawon shakatawa a ɗauki abokai a yi nan ɗi a ɗauki abokai da ana yi duk gari kowa sai ya sai yana da haɗa gaske Allah ya kare da saboda haka sai an kare sai an kula mu da yanzu abin da muke magana a dai musulunci ni dai ban sanar ma wani gari ba a argungu in mace ta shigo mota galibin jin ta kai kamar ta shigo jirgin sama ana wani hankaɗar mutane a gwai ta shigo mota illa man la eh sai wayan waɗanda ɗan kaɗan wayan da Allah ya tsari amma sun ne sai ka wani abu na kuri eh Allah ya sa mu gane saboda haka dole muna mu kula da waɗannan ababen kula da waɗannan ababen yana da matsar muhimmanci Allah ya sa mu dace to sai na gaba ya ce fasalun fi safarin mar'ati fasalin da zai magana game da tahiyyar mace idan mace za ta yi tahiyya liyar aidan musulunci su'al tambaya hal zuzu lil mar'ati shi ko na halatta ga mace an masira ta yawmin wa laylatin ta yi tahiyyar yini da dare bidunin muharramin ba tare da muharraminta ba ya halatta mace ta yi tafiya kamar daga nan zuwa sokoto ba tare da muharrami ba jawab ansa wala hinda lil Ba ya halatta Da kowace irin mace an sati da masirata yawamin wa lailatin Ka yi tahiyar yini da dare illa ma'azi maharami sai tare da su ta kuna ji a da zuwa kasuwar nan da kuwa gani kuna yi a sai so kwato ga ƙa'ida sai tare da muharrami in babu muharrami to tare da tawagan mata a mantafi a ce misali motar da kike ciki duk inda za na babu magana a sai kasuwa yace to jama'a gani zanna nan tun da dai in mun ka so mun ka taru wuri guda sai ya ga wajen za mu gama sa bari in sai na wani ɗan roba in sai ka za ce a harga shi ya ƙa'ida duk inda za ana da shi aka zuwa wagan mata saboda ni galibi mace in tana cikin tawagan mata duwar ta kasance wani aikin rashin kunya ba ne saboda tana jin kunyan mata su ce amma dai wani ta da halin to amma mace in ta ware kanta daban ko ni tana iya Dokun kungiya da hidan nan an yi mana dubara an ce to tare da an da malama hamida ga hajiya zuba ga hajiya razu ga malama zainab duk ma tara da alhamdulillah ana nufin shawo fahimta to kamata an ka ce so kuma ka arab duk inda za ana a kai tare tun da babu maharar ne to ya ce biyu sun yi kaɗan aƙalla ne uku saboda mace biyu suna iya haɗa kansu su yi fasikanci amma da wahala su uku su haɗa kansu su yi fasikanci in Allah ya da cikin uku in wanga ta da wanga ta da sai a samu guda ta ce a'a ita kan ba sai to da zarin guda ba sai da ba zai yi ba saboda su suna jin kunya su abu na ba daidai ba ta zai ta wasa Allah aƙalla da cikin uku za a ce musu jama'atul ma'amuna jama'a amintatti sai mun gama kan amma wallahi da yawan ku abin da suke yi ba daidai ba ne ka gama ce ita ɗaya tana ta yawo cikin kasuwa in mutumin banza ya ganci bai jin tsoron Allah ya kare mu muna gaya muku shari'a in ba haka ba ko tare da mijinta in ba da miji ba to tare da ɗanki in ba babu ɗa tare da jikanki amma ƙanan miji ko yaron miji ko direban gidanku ba mahalarin ki ko ƙanan ko wani to waɗanda ba su taɓa yadda wani abu na ba daidai mai same gara su mutu amma direban gidanku ana haɗa baki da shi yaron gidanku almajirin gidanku ana haɗa baki da su yare shi ne muke aiki ana haɗa baki da su to wannan mu dai muna faɗa muku dai tsarin musulunci kuma ku kuka yi kowa cancanta ku bi tsarin addini don ku kunga san addinin eh malam eh ta yayi yi ni da dare ba sai kwana ɗaya ba kamar daga nan zuwa su kusa ana gani ana ita yi ta yi wasu na ganin a kamar daga nan dai zuwa birnin sai dan wani ya ce mana in ya tayi da sallar su baya in Allah da kullu an kai ya ka birnin sai da ƙasa ƙasa har kai ƙasa aka magana ta yadda ana iya jin ta zangon ƙasa yini da dare ko bisa jan hawa to ana ganin in mutum ya tashi tun da sahi da ya yi sallar su baya. in Allah ya yarda kanu a ce ƙarfe goma ya kai kasar kasar mu. in ka ta yana da sallar su baya ko da goma ka yi Allah da sai ka sai ka ta maka sha kunu ka sha ruwa ka huta ka koma cira to in ka cira tahiyar da za ka yi daga kasar zuwa sokoto ba sai linka biyun nan ba nan take za ka yi amma in ka biyo ga hanya ta mu doguwa hanya ta amma dai wata hanya in ka bi ta in Allah ya yarda ko da mangare ba ka yi zuwa isha ka isa su gudu insha Allah insha Allah zuwa isha kana da hmm. kusan mai mutanen da an ba su kai eh ba su yi mulaniya Goku. Allah ya sa mu gane to jama'a mu mai da hankali ko illa ma a azu muharramin sai tare zu muharramin sa yi saboda magana lahi wa salamu alai, magana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce, la yahillu ba baya halatta ga macen da tu'minu billahi wa liyomin asir, sai imani da Allah da ranar ƙarshe. an tusafira masirata yawmin wa lailatin kai ta hiya yini da da dare illa ma'azi maharamin sai tare da su maharami a kadan jamus shekhani buhari da muslim suka ruwaci wannan hadisi saboda haka jama'a mun ji wannan hukunci muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kiyaye waɗannan dokoki da ya mana jagora ina jin nan za mu ɗan tsaya da sai hutun minti goma bayan mun dawo sai mu zo mu ci gaba assalamu alaikum